a cikin wannan wata mai albarka na hijira 1447 daidai da biyar ga watan biyu na sabuwar shekarar 2020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 تتوكلون الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتوفى ما أوتيكم من شيء بك أظن لك باكو من شيء نكون من ملكي من عديك أو كاكاتي أو وتشهراتي دنيا ما أبدا كباكو ومتاع الحياة الدنيا a sunansa mata'ul hayatar duniya abinda ake cewa mata'u ɗan jin daɗi ɗan ƙanƙani kuma abinda ya sa ake ce masa ɗan ƙanƙani idan an yi kwanfayarin isa da na lahira idan daga haihuwarka zuwa har ka mutu shekara tamanin tasa'in ɗari a cikin jin daɗi kake baka san wahala ba in an kwatanta da na lahira da sunansa mata'u ɗan jin daɗi ɗan kaɗan a fata an gani ba ana la'akari ne da wasu a duniya ba ana la'akari ne da lahira mata annabi yake a duniya mata un duniya ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah mafi alkhairin ma ɗan jin daɗin ta samu mace ta gari wadda za ta taimake ka akan bin Allah da duniya kenan za a kalli lahira shekara za a babu iyaka abin daɗi ne idan wahala ko babu iyaka halidai ne sun abadin din nan tana da tada hankali masifa ce na taɓa zuwa nuna magana wani malami a nan na ce wallahi ƙasa adadin ƙasa wannan ƙasa da muke takawa wadda Allah ya shimfiɗa a cikin duniya ba ta san iyakarta ba wanda in ka yi rayu cikin hannunka ƙwaya-ƙwaya da ke ciki malala za ki ke kenan makwarar lissafi kenan biliyoyin ƙwaya su in ka ke ta da ɗan wuta ko ɗan aljanna za a ce da su za ku zauna a gidan wuta ko a gidan aljanna adadin kwaya ta ƙasar duniya yan aljanna sai ransu ya ɓaci yan wata kuma za su farin ciki a ce duk kwaya kuma cikin shekara ɗauki Allah ya ɗan mutu sai sun yi hamdala sai sun yi godiya sai sun yi farin ciki a ce domin watan wata rana ba ba ta bari ba ta barin don wata rana ba su ƙari amma babbar mutum a ce khalidu ne shi ha abadan everlasting life eternal life har abadin abada ba iyaka wannan abu ya fi wutar zafi ko ta laifin ne na duniya aka ce ba za ka fita ba ta da wani a cikin ta hankalin ta zai tashi amma kuma da wuta ka da wani har abada annabi yake yi ita bil maiti yawmal qiyamah ala surati kash ba a zo da mutuwa ita kanta mutuwa ba a turan ta kamar rago a turan rago a zo da ita wani guri tsakanin musa da aljanna ta ce ya halar janna ya koyan aljanna su leko ya koyan musa su leko annabi ya ce sai su kowa da gokai wani kun san waye a ce mutuwa sai a yanka ta suna kallon يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت بينها كل مكوى كده موسى الله جرفة بدعي الله جرفة الله إذا يدعى الدنيا من كتب كتب ذات شكرا مكوى وما أوتيتم من شيء duk abin باكو ومتاع الحياة الدنيا ولذي ناس وزينتها cikin suratul qasas to kawai ɗan jin daɗi ne na duniya da ɗan kyalkyalin ta kawai kuma mai ruɗi mai yaudara kuma ko ba ko rai akwai mutuwa tana yanke jin daɗi annabi ya ce hadimin lazzat qati'u shahawan ana daɗe kowa mutuwa tana yanke jin daɗi wa ma inda Allah abin da yake gurin Allah da ya tanada ya tattala خير وأبقى شيء الخير هما وأبقى شيء وانتوى شيء تثبت يا فعل خير وجن دين دادن ومن شيء دين دادن دنيا وان شاء وهلا أكي الشمس إن أبو فيه فان شاء وهلا في أن dafa في أن ينكر في أن an yi shiga kicin sai an yi ka kuma sai an jira an shi kuma na lahira ba su irin wani yanayin sai kuɗin na lahira da zai sannan ba suke yake shiga ba Allah ne sarrafa komai don ya ce wa ka san bi haka? ba a ma'ana ka'asan bihaka shi ne akwai tinjal wato jag-jag na ruwa na madara na kaza kana juyewa kana shanyewa zai dawo cika da kanshi ba suka shi ne ma na bi haka? كما كما كما ذكرت لي بطريقتها إذن هاي إتاسون على سواء به متشابهة أصل لي راك أوشي إن أصل لي إن كفاني إن مينين إري إري متشابهة ما سكما لدينا سيكا جاني سمعنا سأسي داوان سيكا سوما إري عندنا سامي أسا كديسي كما جاءت أسيكا بك أيهم دفن zaƙin daban muka sa daban sai su ɗinsa daban sai ka gama sai a kawo wani wannan irin wanda na shine ba zai su a kade shi ne wa'uto bihi mutashabiha masu kama da juna a duniya na za ka sami yanzu wannan ba zuwa kasuwa ba zuwa aiki ba cefane ba komai da an gama shi ne kairin kuma wa abuka zai kuma dawwama babu ranar karewa to amma Allah yake bal tusirun al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما شرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نزل من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبكى اذكروا الى الاخرة شو يفت علينا انا شو يفت علينا هل يجي الله تبا يسدنا والله يتل ابن اقول انشي خيري شو يفت علينا للذين امنوا جوادا بسكي ايماني وعلى ربهم يتوكلون kuma ga Allah su الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين يجتنبون كبائر الإثم قالوا الله مولينا إنه كوني ودن بسكي كبائر الإثم manya-manyan zunubai wal fawahisha da alfasha miyagun maganganu ya ce ka ba'ira mun sha yanzu. manyan malamai da ta imamu suka ce abin da ake ce maka ba'ira don wani zunubi da ya tara sufa kamar haka na farko a duniya ana masa haddi bayan da ya aikata kaza bayan marbulala ko za a kashe shi ko za a yi kaza ko za a yi kaza ko za a yanke masa hannu wannan sunansa kaba'ira sifa ta je duk wani laifi da Allah yake in mutum ya mutu bai tura ba zai iya shiga wuta kamar wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wala yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adab yawm al-qiyamah wa ya faru da fi muhana illa mun taba wa amana wa amalan salihan aw la yutabbil lahu sayyi'ati min anat wa kana lahu ghafurur rahim bin ne sun da Allah ya alƙawarin azaba a lahira a kan shi wannan sunan sa ka zabira na biyu ko na uku bin ne sun da aka ce duk wanda ya aikata shi Allah ya tsine mishi ko annabi ya tsine mishi wannan sunansa ba'ira ko ba a bakin su ba a ƙar'ani amma wani Allah wal wasila wal mustawsila wani wasila wal mustawsila wal malika wal mutashallida lil husni al mughayyirat khalq Allah irin hadisin Abdullah ibn Mas'ud bai da annabi ya tsine maka ko Allah ya tsine maka wannan sunansa ba'ira. wasu suka ce kuma jin wani zunubi da za a siffanta shi da ta'addanci a ce duk wanda ya aika su haka fama nufta gawara a zalika fa'ulai kuma humul azuna duk wanda ya aika haka ya zama ɗan ta'adda da shi ka ba irani wanda duk ba shi da wani kufa da sunansa faga'ir ƙananan laifi da bai kai wannan ba amma kuma a garin manyan bayan Allah a gurin mutanen kirki a gurin nagartattun bayi ba sa don makiya tsakanin kaba'ir da kaba'ir don suna cewa la tanzur ila ma ka bihi walakin anzur ila min saita? kar ka kalli saban da kai kalli wa ka sabawa kar ka ce dan dan kaza da nake yi ko wa kake sabawa shine Allah mai girma sannan suna cewa la ikrara ma ba? wala sabaira ma al-israr لا إصرار مع التوبة ولا صغائر مع الإسلام إن دي أنا توبة وإن شاء الله ذنوب زي tafi. amma kuma babu tsaga'ir babu tsananin laifi idan an sami dogewa wato kullum an sami dogewa ci gaba istimarariyar ko sai sai ko da yake ana yi jiya yau ma kayi gobe ma za ka yi ko ko da ƙananan laifi ne sun tashi daga ƙaramin laifi sun zama da ba domin yanzu kare ni Allah ne shi ƙananan laifi muna yi ne saboda insaniya an adantaka saboda abin ya fi ƙarfin mu saboda wata ran ba yadda za ka sai ka kanka a ciki Ko da wani yawan tuba yawan istighfari da ƙwatin zuciya da jin hashin abin da nuna damuwa sai Allah ya kankare da kuma aikata waɗansu hasanat innal hasanatu يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين رمضان إلى رمضان الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكسرات لما بينهن إذا بس الكبائر إن وإن إذا بسنا كنك إن ذنبي من قام رمضان إيمانا واحتسابا ذكر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا ذكر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ذكر له ما تقدم من ذنبه الولاء menene duk suna share irin wa'annan ذنبه na da da muke iba yau da kullum wani a waya ka ba yi da za yi wani a titi wani a kaza wani haka za ka ɗauki kanka ba kamar sun kayi ba amma in ta na mai kawai ka laifi kuma ba zan da fara ciki da murna da kwaɗo da ya kamar yi. wannan ya fi hatsari a kuma ba da labari jiya na yi kaza yau ma zuwa mu ina ma ni ne wani yadda yake kwanta ma ni ma kwanta ma a da wannan ya ma fi zunubin laifi Abdullahi dan Abbas ya ce wanda ya yi fata yana dariya yana kwadatarwa ita wallahi zai shiga wuce ne tuka da ka dole ne mutum mai nisanci nan yanayin zunubai wa yadda kisa za'ira kuma yana kafa kafa game da ƙananan iyayensa wallazina yajtanibuna al-kaba'ira wal fawahish al-fasha ya haɗa da miyagun maganganu da batsa da sauran wa idan ma ghadibu idan sun yi fushi idan an ɓata musu rai kuma ya shirin, suna gafara suna kai da kai ba ta riƙe mutane a zuci ya kwata mai rauni ya ba da haƙuri ya ɓata min rai ya ba da haƙuri na haƙura kuma abin ya wuce shi ne ya yi afuwa ya kai da kai wannan duk sifar bayan Allah ce والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون الذين استجابوا لربهم sune waɗanda suka karɓa wa Ubangijin su yayin da ya kira su. duk abin da Allah yake sai suna iya yin? duk abin da Allah ya hana suna ƙoƙarin hannuwa shine istijabu da shine kamalul istijaba. jaba shi ne ya amsa kiran Allah ta yadda suka wato amsa kiran ya san har ma ya zama sifa gare shi in sallah ce in azumi ne in mene ne ana cewa lokaci ya yi zai amsa kiran Allah malamai suka ce kamalin istijaba irin abin da sahabbai suke da an ce Allahu akbar Allahu akbar an kira sallah duk abin da yake ciki zai tsaya shi ne istijaba ne istijaba ba wai ai zai yi amma ga sallah ta kun ce ka sai na san dai ina yi ko zai yi wannan ba istijaba ga Allah bane amma wallahi mai jin yana jin ana ta Allahu akbar sai ya saki ba zai yaba ba saboda istijaba Me yanka nama yana yanka nama Allahu akbar sai sa cutar Sai in ya su da gado yankawa sai bai da Allahu akbar ba shi saboda kamalin istijaba haka yake so bayan Allah su sace. abin da yake gaban ka in lokacin ibadar Allah yayi to ka ajiye shine wallazi nastajabu li rabbihim wa aqamu salata kuma sun tsaye da sallah tsaye da sallah wallahi in ka kalli sallan mu yanzu mu abin tarkabi ne sai da sallah Allah ba ya sai a yi sallah sai dai a sai da sallah bayanin sai da sallah kuwa dole sai ya hada sai sai akalla guda shida na farko sai kana da ilimi a kanta ka san farillai ka san sunnoni ka san musahabai ka san mai bata ta ka san mai gyara ta kila ka san kabali ka san da abin kana da ilimi akan ibada wannan da sallah ne na biyu ba su a lokacin da Allah ya ce ba lokacin da kaga dama ba na uku in namiji ne kai za ka zo jam'i duk sanda aka kira ka na hudu za ka yi sallar irin yadda annabi ya yi sallu kamar aika ne usalli na biyar za ka yi sallar da ruhi da zuciya qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un sannan na shida a aikace alama za ta nuna lalle a gaban Allah kake wani in yana tsofa za ta waiwaye kawai yake ko wanda ya tsofa ya haka yana sallah kuma yana waiwaye shi kansa bai san da yake ba wani zai iya ɗauko waya ma ya duba wani zai iya kallon agogunan da ke gabanta yana lissafi kuma ana sallah wani a waje ta jin motar da kai ce sai ya da kallo wallahi wannan ba tsaye da sallah ne tsaye da sallah sai yi ka da duk waɗannan abubuwa ɗin da muka faɗa kana kana gama sallah ka bi wani irin imani ya shige ka kari jin daɗe sallah, ka riƙa jin amfaninsa kana hana ka saɓan Allah wannan shine iqamatus Ba wa aqamus salata في سنة عيد السنة وعمرهم شورى بينهم كما جد الأمر تباهي أن لا شاور أساد الأمر الدين الأمر الرئيس الأمر في جبنك لا في شاورة أنا سبع تتمني أما كتب ذاك شاورة بقوة أدن بكزر كزر كزر كل هكذا أنا كذكري وين بيتيك هنكلي دمتوا كما أتوا مثل وهي kuma duk duniya ya fi kowa hankali shi ne manzon Allah shi ma an ce ne na shawar kariya ya ce فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اذا اذنت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين هل النبي انا من jama'a ina so in yi kaza me kuka gani har ya kira wasu daga cikin sahabbai na neman shawarar su a sa'adai yake ina so in yi kaza ka ce yana ga Allah in dai wahayi ne shi ke nan a zartar ita ai ba wahayi ne ma ba zai yi shawarar su aka ce fa in dai shawarar su abin nan da ka faɗa kar a yi zai janyo kaza zai janyo kaza yake shi kenan dan amina shi ma dan adam ne ya shawara da mutanen ya shawara da sahabbansa zai rika jin cewa yana zargin ta. idan har da ta ya shawara yana nuna neman shawara yana da amfani domin mutane za su ga ka ba su haƙƙinsu na biyu ka da su mutane sannan wallahi duk tunaninka da hangen nufinka da iliminka kuma sai ni ya kawo shawarar da su tafi taka sai kun zo mutum da sai goyi kan a gefe ya ce ni ina da magana sai bai ba ka ce ni ina ganin aka kaza aka kaza zai ci sai ka ji kuma da an karkata daga shawarar shi tunda wani yana da ba. wani yana da experience wani yana da shekaru sai bai tafi a banza ba an yi gagarmaya an yi kaza an fita an yi kaza da ya ba da shara sai ga ta aiki ko da ba shi da kaza a wannan kuma har in siyasa za ka ga suna neman shawara ya ba a ci zaɓe ya ba a kaza balantana lamarin addini balantana sha'anin unguwa sha'anin mu yau da kullum dole mu riƙa neman shawara muna so mu yi kaza me ya kamata muna so a yi kaza masu magana kuma suna cewa ma na man manista sharafu wa ma khaba manista khara amma ne gina man shara, duk wanda ya nemi shawara ba zai dama ba wa ma khairu shara, istashara man istakhara wanda ya istikhara kuma ba zai tabe ba wanda ya nemi zabin Allah kai istikhara ka nemi shawara masu hankali masu nutsuwa kuma masoyanka ina so in yi kaza ne ko gani insha Allah suka ba ka shawara suka ce wani karkai abin nan ka bi shawara. wanda shi ne amfanin shawara ko da kana sabbin ne neman shawara al'amarinsa ba haushi yake baya sirrantuwa amma dai zai al'amarinsa zai kyau zai kyau insha Allah to wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga ɗan abin da muka azurta su suna ciyarwa komai ƙanƙanta na والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي سوني وأن إن ذالنت يشافيسوا أكا تنتيسوا أكا ذالنتيسوا هم ينتصرون سنة نيمان أهجد وأن ذي ساسرامة ma'anar wannan shi ne duk sanda aka zalunce ka uku ne ko dai karama daidai da yadda aka yi nan wannan ba kai laifi ba ko karama sama da abin da aka min. wannan kayi laifi ko kuma kai afuwa wannan dole ɗayan ukun nan harama sama wannan kayi laifi daidai da wanda ya zalunci a ka kai daidai da daidai ba kai laifi ba ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بقي عليه لينصرنه الله وإن عاقبتم ma بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله to ya ake neman ya ce nufi da neman taimako ka je kasuwa ne ka yi sayayya ne aka cuce ka aka zalunce ka kuma zaluncin ya bayyana ƙarara a ɗan sanda za ka gaya wasu wasu kuma hukunta ne na cuce sa to ga wani sa a kasuwar ku ya cuce ni wannan sifa ce ta ita ma ta mutanen kirki ba zai ɗau mataki da kansa ba amma zai kai inda ya dace da wani cikin ma'aikatan ku ya zalunce ni kun yantasiru ba sa daukar mataki amma suna neman taimakon a taimake ku kan zaluncin da aka yi shine kun yantasirun dan wajaza'u na'am وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة sakamakon wani mummunan abu da aka yi ma sai ya afi musulha kai ma ka yi daidai da shi shehu usman yana cewa wani lokaci yau ta ce yin afuwa ga wanda bai dace a masa afuwa ba idan mutum ya yi kuskure kuma ya yi nadama kuma ya nuna kuskurensa kuma ya ba da haƙuri ya ce wannan jabirin wa haƙiƙun ya dace a masa afuwa kuma a kau da kai kuma a yafe masa amma wanda da ganganci da renin hankali da nuna baka ita ba yake so ya cece ka ya zalunce ka ya ce wannan za ka iya rama haka rama daidai da za ka yi ma kuma kar wani ne sai kar maka Allah sai hakuri ka ta fa ruwanka akwai inda hakuri zai amfani akwai inda wallahi in kai hakuri ma ka tsinci kanka to za a duba yanayi ne da situation din da ake ciki waye ya maka wannan sun? to dan ana shiru wa wasu za su gaba da yi Tun ana kyalar wasu yace za su ci gaba da yi wasu ta'addanci amma ya yi laifi a yi masa daidai da abin da ya mare ni shi ma a na mata ma a ce gobe ma kai shi ba ta gani masa su ɗan yana da san kai ba za ka iya magana ba sai ji fa'in magana yana da san ba za ka kai ƙara ba sai ka kai ƙara amma ya cuce ka ya cuce ka kayi shirin ba ka kai wa hukuma ba ba ka kai wa ɗan sanda ba ba ka je kotu ba sai ya rike gani ta duk sanda aka saka ka shi kenan wannan ba daidai ba ne amma kuskure ta fahimci kuskure an yi ne by mistake alal fata wannan kai afuwa ka kai da kai ɗan uwanka ne musulmi ya kuskure kai ne za ka yi kuskure wa wani wata rana Da shi ne waje za mu sayi ake sayi ake misluha fa man afa wa aslaha duk wanda ya yi afuwa kuma ya yi nemi sulhu ya gyara fa ajaruhu ala Allah wannan ladan sa yana gurin Allah innahu la yushibbu zalimin ubangiji baya san azzalimai matuta na'am ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ولمن انتصر بعد ظلمه duk wanda bayan an tuce shi an zalunce shi ya nemi taimakon dan a rama masa ko ya ramu. ana hada yi da shiga inda ubangiji wa ulai kama alaihi min sabil babu wata hanya ta kamuwa da za ka ce bai kyauta ba ba wata hanya ta zargi da za ka zargi shi don ya ce sai ya rama tunda zalunta ta ce magarar zalunci shi ne ba kuskure ake ba cutarsa kai ake ne yanzu wannan ta ulai kama alaihi min sabil babu wata hanya ta zargi ta kamuwa da za a kama shi don ya rama daidai da aka yi mishi نعم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق نعم أولئك لهم عذاب أليم إنما السبيل كدي حي kamuwa حي zargi wanda za a ce على الذين يظلمون الناس tana tabbata ne akan waɗanda suke zaluntar mutane su karan kansu a yaba gona fil ardi da ghairi al-haqqi su rika zaluntar mutane suna bagai wato su rika barna a ban kasa ba tare da haƙƙi ba yanzu waɗanda ake sa irin yan wajen nan ai sa suke cewa su ma kai su akai ne ma yi yana akai to wanda suke yi kai su su suka yi muku mutanen ƙauyen da kuke zuwa ku tasa ku kashe su suke muku ba su bane to abin da Allah bai da shi ba ke nan. sai kuma muna magana cewa ana zalunta ɗan uwanmu a kudu ana musu kaza ana musu kaza sai mu ga nan mu uwansu ko abokan addinin su kai Hausa da Sara ta wannan ba daidai bane wanda yayi maka shi ya kamata ka je ka rama a kansa kuma haka annabi ya yi sallallahu alaihi wasallama har goben abin da malamai da suke faɗa nan idan ana zalunta don wani kwasan kada rika cewa yi hakan shi yake sa suke ci gaba da yi mu ma mu rama akan nan a mu nuna musu tarbiyya ta addini har ko mu ga hukuma ta ɗan mataki idan ta ce to akwai hanyar da za a rama akan nan sai za a rama akan nan akwai hanyoyi ka zai guda uku in akwai wani kayan amfani ba za a iya zuwa gare su ba idan akwai wani kayan amfani da ake kaiwa gare su suna amfana daga musulmi ba janye musu duk wani subsidy da wani tijara da wani kasuwanci kar a yadda a kai musu abin da duk suke bukata a hana su sai sun kawo waɗanda suka yi zalunci dade in akwai wata hanya da suke daɗewa kuma su ne a zalamai su ma suke bi a iya zuwa su ma a kare wannan hanyar a kama su a rama a idan har haka za ta faru to kuma a yi musu a ce abin da suke ne aka yi amma wanda ba ruwansa bai zuba bai gani ba a ba a ɗau mataki a kansa wannan zahiri na san akwai masu kiraye-kiraye lallai mu ma mu afka ƴan uwansu a nan lallai mu ma mu musu wannan gaskiya ba daidai bane ko ba malamin da zai baka wannan fatawa da shi addini akan tsari yake addini yana tafiya ne akan doron abin da Allah ya shirya shi wanda bai tuce ka zakar ka tuce shi wanda ya tuce ka in ba za ka yi asuwa karama ka rama daidai da yadda ya maka wannan ita ce karantar yadda musulunci ya ce ubangiji ta ala yace ulai lahum azabun alim masu zalantar mutane kai tsaye ba tare da sun yi haƙƙi ba waɗannan babu shakka suna da azaba mai raɗaɗi Allah ka tsare mu na'am ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر كما والله جدو وان دي يحقري وان wa gafara wai gafara ta duk wanda ya masa kuskure fa inna zalika la min azmi al-umur dama hakan kuma yana daga cikin al'amura masu azama wato sai an yi da gaske sai an yi shi da karfin zuciya ake iya yi mutum ya zalunce ka ko ya cuce ka musamman bisa kuskure ka yi afuwa ka kai da kai wannan sai babban mutum wannan sai wanda yake da karama sai wanda yake da karfin imani yake iya yi wato wani lokaci duniyar ta ci da ce wala in sabartum la huwa khairul lisabiri da za ku hakuri ku jure shi ya yafi alheri ga masu hakuri dan tana iya yiwa wajen ramuwa ta je kai abin da ya wuce kima dan tana iya yiwa wajen hakurin da kai ya zame ma izza da ɗaukaka. wa ma zada Allahu abdan bi afwi illa izza annabi yace idan mutum ya yi afuwa ba abin da zai kara masa hakan sai idda da ɗaukaka ba kaskanci za su samu ba Allah ya samu da shi gidi ta ala yake wa dalilin na wa man yudlilillah fama lahu min waliyyin min ba'di wa tara العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل من يدلل الله دون دا الله يقتد بشي يكوتد بشي قبل هنيا ma'ana kenan Allah shi yake batarwa kuma yake shiryarwa mai risala na cewa Allah yana batar da wanda ya ga dama sai ta bi a bisa adalcinsa ne wa yahdi man yasha'u bi fadlihi ya shirya da yadda ya ga dama kuma saboda falalar shi in ya batar da yadda ya ga dama wannan adalcin sa ne ba zalunci ne ba da ne da yin ne shi ya halitta su sai ya shirya da ya shirya batar da wasu wanda ya shirya wannan falalar sa ne wanda ya batar adalcin sa ne kai da ka gina gida ka ce nan gurin baki ne nan kici ne nan gurin shiga biyan bukata ne sai a ce ka yi zalunci dan ne ra'awa ne nan gurin kazanta ba ka su shigar da ake ka zalunci shi ba kai adalci ba wato ai gidanka ne in ma tsara za ka rika zuba wani ganin damar kai to Allah bayan ka ne halittarsa ce sai ya ga dama bai shirye wasu ba ya ga dama ya shirye wasu ba su Allah ya yi zalunci a nan wannan adalcinsa ne da kuma wato falalar shi subhanahu wa ta'ala duk wanda Allah ya basar fa ma lahu min waliyyin min ba'di ba shi da wani majiɗincin lamarinsa da zai goyi bayansa in ba Allah ɗin ba ko kuma bayan Ubangiji. Za zalimina za ka ga azzalimai masu cutar mutane masu zaluntar mutane lamma ra'ayul azab yayin da suka ga azaba karara ya kulu na za ka bi suna cewa hal ila marabbin mun sabil ko akwai damar kumawa duniya ko da za a iya gyarawa hal ila marabbin yani marabbin ila duniya akwai damar dawowa akwai sabil akwai wata mafita da za a iya dawowa wato yanzu lokaci ya tsure ina ganin da za a dawo za su gyara da za a dawo da sun gyara mutumin da duniya shiga wuta ko ya ga wuta ko yana cikin wuta babban burinsa na farko shine a dawo da shi ya gyara zai yi ta a dawo da mu duniya rabbana akhrijna minha ay nawdina fa inna zalimun rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal zati tawallar roƙa ubangiji in ya zalla su yace ihsa'u fiha wa la tukallimun yace ko ni shiru kar ku sake yin magana ba na son jumuriyar ku awalan nu'ammirkum ma yatazakkaru kun jumu'u tazakkar wa ja'a kullun nabi in suka ebe tsammanin Allah ba zai sake kula su ba sai kuma su go gurin maliku wa na dai ya maliku da ya tsabi alaina rabbuka ya maliku muna neman alfarma dan Allah ka sa Allah ya karɓi ranmu ya kashe mu huta qala innakum makithun sai maliku ya ce ai haka za ku dawwama haka za ku dawwama babu ranar fita idan ma duka suka ga ba zai musu komai ba sai su koma kuma ya kaza na su jahannam masu kula da wutar jahannaman sauran mala'iku sai su ce udu'u rabbakum yukhaffifu anna yawman min al'azab dan Allah ku roƙa mana Allah ya ɗan ɗaga mana ƙafa ko na kwana ɗaya ne ko na mu ɗaya ne a ɗaji azaban nan يخفف عنا يوما من الاذى من ما تثبت بعض بيانه فبوري نكر شف ولا بيجا شي ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيدوا علينا من الماء او من ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين أي أن الجنة جن الله وأن زبوننا وأن ملالومنا wani abu na ruwan sanyi ya ɗan shafe mu ko daga ɗan abin da Allah ya zurta ku na jin daɗi ku ɗan san mana sai su ce ai kayan aljanna ruwan aljanna abincin aljanna ruwan sanyin aljanna Allah ya haramta su ga kafirai 'yan wuta ba zai taɓa yi su samu daga nan sun gama eh, ɗin tsammani ba kiɗa baƙin ciki ya ƙara ƙaruwa wani iyaku billah wannan ita ce lahira wannan ita ce gidan wuta suna neman komawa amma ba zai yi ba to tun kafin lokaci ya tsire mana tun kafin dama ta kubce mana tun kafin mu zo mu wannan nadama Allah ya ce so mu gyara Me yi duk abin da ya dace don amfanin kanmu don gyara kanmu wallahi kana karanta tarihin bayan Allah za ka yi mamaki Imam Hassan al-Basri ya karanta wata aya Qur'an sai ya fashe da kuka Allah ya ce li yas'alu sadiqina an sadiqihi wai masu gaskiya ne sai an tambaye su game da su? yace to ina ga mu kuma li yas'alu sadiqina an sadiqihi masu gaskiya ne sai an tambaye su ina game da gaskiya ya fashe da kuka har ga yawai ba ya ne yas'alu al-kadibina ba ليسأل الصادقين عن صدقهم ما ما في أن حيث شيء وعلى دار الجسر يا اخي حبائك كذا هنا كل هذا مقلية الله أجمد يسام ذات نعم فتراهم يعرضون عليها خاشعين من ينظرون من طرف خفي نعم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة نعم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وتراهم يعرضون عليها ان وتن ذاك gansu inji ubangiji ana ta buduro su ana jittin su ana ta kawo su alaiha akan shi ina cikin kaskarci dole zulli saboda wulatsanta da suka yi wato kamar mai laifi ne an tori shi ga anka ga komai ana haifi da kiyarsa sai babu wata izza a tare da shi babu wata ɗaukaka babu wani zai da kai a ƙasƙantar ki cewa shi ganin ka suna haka za ka san ku khashi'ina cikin kaskanci dole zulli saboda gulacanta da suka yi kaskantuwar ta yi yawa yan yanzuru min arfin hafi sannan kasar da kai suna kallon ta gefen ido a tsaye kai da gani wannan gani ne na kaskanci ba dama ma su daga yi da su kalli mutane a yanzuru na na gefe min arfin arfin hafi ta gefen ido kuma a sake a ɓoye suke kallon a lallabi na amanu masu imani sai su ce innal khasirina lalle masu asara ta faƙo alladina khasiru anfusahum su ne wanda suka asarar kawo kansu wa ahalihim da iyalansu yawmal qiyama ranar kiyama idan kai kai asarar kanka kila ka tafi wuta ke iyalanka ko wasu su shiga aljanna suna kai asarar idan kuma duk kun shiga wutar ma duka bai khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah domin wala yus'alu hanimun hanima masoyi ba ma ya tambaya game da masoyi idan kai dan aljanna ne wani ka ya tafi wuta to a kiyama babu bakin ciki babu damuwa ba za ma ka damuwa ne yana wuta ba sai dai kuna yi rakato mutumin fa ya shiga wuta ba wani damuwa masoyin ka ne amma kana ba da labari yana wuta amma Allah ba za ka yi bakin ba idan kuma masoyin da aka kai dan wuta ne wani yazu billah shi ma dan wuta ne ta haka ta yi shekara nan tana ya tuna da kai kuma haka ba shi shine Allah yake ba ta wani masoyin da zai kiyama yana binciken masoyi sai rana ce kawai masu kowa ta kansa yake yi الا ان الظالمين في عذاب مقيم لن حقيقه كفايه فكدي الظالمين والله كنا تكن عذابا جو من يثبتك يا فما نعم. كان لهم من اولياء ينكرون دون الله نعم. ومن يضلل الله فلا له من سبيل ما كان لهم من أولياء ba su da wani wasu waliyai mafiɗinta lamari da za su kawo musu gudunmuwa yan tsoro na hulmin daunillah wanda za su taimaki su baitin Allah inda Allah ba shi ko Allah da ma ya riga ya taɓar da tutun da sun riga sun shiga wuta wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya riga ya batar fa ma lahu min sabil shi nan ba shi da wata hanya kuma ودى بقى كركتوشي قتل للي سياسية نعم استجيبوا لربكم قبل أن يأتي يوم لا نرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من istajibu li rabbikum ku maza ku amsa wa ubangijinku ku karba wa ubangijinku kiran da yake muku ku yi istijaba kawai ku ba abin da yake so dun kabala an ya ce yau tun kafin wata rana fa ta zo la maradda lahu min Allah ba makawa ba juyarwa ba fasawa daga Allah sai ta zo Allah ya riga alƙawari ba za a fasa ba malakum min malja'i ba ku da mafaka ko gurin makewa ko gurin fakewan yau mai izin a wannan rana wa malakun min nakiyar kuma cikin fukakar ba ku da wanda zai karyata ya yi dina ya ko ya ce ba ya ma musa da zai yi ba wato abu ne kawai ya riga ya tabbata na'am فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ الأرض وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور إن أعرضوا أنت سكتب ريبا لا تأمسى فما أرسلناك عليهم حفيظا mu ba mu aike ka dan ka dan mai sa ido da tsaro a kansu bai da sai yi ba in alaika illa albalag bai ma alaika illa albalag abin da yake kanka kai isarwa ne ka kuma isar ka gama aikin ka in an ka illa na zai ai mai wa'azi ne fa kawai aikin ka kenan amma dole sai an yi dole sai an yi kaza wannan ba aikin ka bane wa inna idza azaqana al-insana mu ubangiji yake duk sanda muka tsantsana wa mutum minna rahmatan wata rahama daga gare ni wani jin daɗi wani arziki wata dama fariha biha sai ka ga ta murna da ita yana ta farin ciki da ita wa in tusibhum sayyi'atun idan wani mummunan abu ko ya shafe su ma kaddama aydihim saboda abin da hannayen su suka gabatar saboda laifin da suka yi a innal insana kafur sai ka ga mutum ya zama butulu ya manta duk abin da ya faru a baya sai ga kamar ba laifin sa bane an zalunce shi ne na ga da mu nan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke yi Allah ya fi mana sallallahu wa sallam wa baraka ala